'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka sha shaƙe cikin kada zalunci. Mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tallafi ne dai gwamnati tun da ta riga ta ce ta cire wannan amma wannan tallafin ai taimaka mana sosai. Tun farko yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din kuma ta ce za ta kawo dauki amma hanga tattalin arziki gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute ba. Batun tallafin rage raɗaɗɗin rayuwa ga 'yan ƙasa na gwamnatin tarayyar Najeriya shine abin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu. Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci. Madalla Masu sare tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya cire tallafin da gwamnatin ƙasar ke baiwa 'yan ƙasa ta cikin albarkatun mai 'yan Najeriya suka fara korafi da yanayin tsadar rayuwa biyo bayan tashin goron zabbi da farashin kayayyaki suka yi musamman na masarufi saboda mummunan ƙarin farashin da aka samu wadda ya sababa tashin farashin sufuri da sauran ababe. Wannan mataki na gwamnati ya ƙara jefa 'yan ƙasar ta Najeriya cikin sabon samfurin talauci da fatara baya ga rashin aikin yi da kuma karancin abinci da galibin 'yan kasar suke fuskanta. Tallafi ne dai gwamnati ce tunda ta riga ta ta ce ta cire wannan amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai. Wannan tallafin nan na mafi fetur din nan kawai dai wanda ya ta duba dai ta dawo mana da wannan dai tallafin nan tunda in ta dawo mana su ba maki dai dan kayan masarufin nan da da tsadar rayuwar nan dai za ta dan samu dai dan sassauta mana. Madanacin halin nan nan da aka shiga na man fetur din nan yayi tsada sosai mutane duk sun ajiye abun hawan su in ma ka titi yanzu masu dan sau ba a hawa sai dai duk tafiya kasa ake mutane suna cikin kunci sosai wallahi la'akari da haka ne gwamnati ta dauki matakan rage raɗaɗɗen wannan yanayi ta hanyar samar da wasu makudan kuɗaɗe inda ta raba gwanonin jihohin kasar 36 naira biliyan biyar biyar kowace baya ga tanadin samar da ɗimbin tantan na kayayyakin abinci domin rabawa talakawa su samu sa'ida. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano na cewa. Kusan abubuwa uku ne mutane suka fi mamaki game da wannan tsarin na gwamnatin tarayya. Tun farko mutane suna mamakin me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din bayan ta tsindima mutane cikin halin ni'yasu kuma ta ce za ta kawo ɗauki shin lissafi ne ba a yi ba cewar idan aka yi janye tallafin nan al'umma za su fada cikin fatara ko kuma ana sane aka yi don haka ake tunanin in an fada din kuma ga matakin da za a ɗauka na ba da tallafi abu na biyu da aka zo ba da tallafin me yasa ba za a yi amfani da sikeli na ilimi da adalci ba sai kawai ake so a yi kuɗin goro sannan abu na uku a baya an yi irin wannan yunkurin yin tallafin ta hannun gwamnoni kuma mafiya yawan gwamnonin nan an koka da su mutane a kusa za su iya tuna tallafin kullum korona da yadda aka kulle kayan tallafin a sito-sito ba a baiwa mutane ba to me yasa za a sake bin wannan hanyar ba tare da an sauya a ga ko zai ba da natija ba saboda haka sai aga cewa ko dai gwamnatin tana yin abu babu tsari ko kuma tana yin tsarin da wato baya a gamsar da 'yan ƙasa watakila ya fi gamsar da gwamnati sannan kuma ba ta jin koke-koken da al'umma suke yi a ballantana ta ɗauki matakan gyara. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Nan gaba a cikin shirin zamu ji ko mai ƙwararru kan tattalin arziki ke faɗi. sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciye tanki gagon sai ya ji na aiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Masore Dr. Lawan Habib Yahaya na ɗaya daga cikin ƙwararru kuma masana ilimin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu. manhajin gwamnati ta gudanar al'umma tana tafiya kaso akwai wanda take duba tattalin arziki sannan kuma ake duba siyasa a mahanga tattalin arziki gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute ba me substitute shine ya kamata yi a ce waɗannan matatun mai an gyara su suna fara ba da mai mai da su bada shi kaga ba a bukatar wani tallafi saboda haka mai zai zo talaka cikin sauki ko kuma gwamnati zamana cewa ta ci gaba da bada tallafin har zuwa lokacin da za ta gyara waɗannan matatun sannan sai ta zari tallafin a mahangar tattalin arziki kenan amma a siyasance saboda gwamnati tana da bukatar wa'yansu kuɗaɗe da take tunanin gara ta maza ta same su don ta aiwatar da waɗansu ayyuka sai ta cire wannan tana ganin cewa ita wannan wahalar ta wucin gadi ce to saboda haka sai ta fara cire tallafin sannan kuma ta ce za ta gyaran matatun hanyoyi ne biyu ko da ki cire tallafi ki gyara matatu ko a fara gyara matatun sannan a cire tallafin wanda a ƙa'idance idan dai su ake a duba wato al'umma ba a siyasance ba a tattalin arziki gara a fara gyara matatun tukuna to wannan azababin da gwamnati ta yi kuma ta riga ta yi shi ba ta son ta ce ba za ta koma baya ba saboda haka sai take ta neman satoka sakasi ta hanyar yadda za ta kuma ta rage wa mutane rannan wata ƙasa da ka sani a duniya komai jari hujjancinta tana da wani tallafi a abin da al'umma suka fi amfana da shi ko wanda kasar da masana'antarwa misali dan najeriya ba shi da wani babban arzikin da kasarsa take da shi irin mai idan akwai inda zai samu tallafi a cikin harkar mai ne wayansu kasashen da suka ci gaba suke da masana'antu wutan lantarki suka yi wa tallafi ta yadda mutane za su iya biya cikin sauki wa'insu gidajen zama wa'insu hatta burodi a kasashen waje akwai inda aka ba da tallafi irinsa babu wata ƙasa da ba ta tallafi gwamnati ana yin ta ne don jama'a don ta taimaki jama'a don a zauna lafiya shi ko randa da talauci da ragaita take cikin al'umma maganar zama lafiya da ita kanta gwamnatin ta zauna lafiya bai zo ba. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa maimakon mika kuɗaɗen a hannun gwamnonin jihohin Najeriya kamata ya yi a yi sabon tsari tunda dai a can baya an ba da irin wannan tallafi a hannun gwamnonin lokacin annobar corona amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Idan sai a canja hanyar da za a bi ta hanyar tsari wanda daman yana nan a ƙasa. kamar tsarin sarauta wanda tun daga birni zuwa maraya zuwa karkara zuwa unguwanni za ka ba kowane har loko-loko za ka sami inda ake mabukata suke ka danganta da su haka in ka bi ta hanyar tsarin addini masallacin juma'a kowane masallacin juma'a zai iya tara maka masallatan hamsin sarawar da yake makwabtaka da su waɗannan limaman kuma su tara maka waɗanda suke mabukata a kusa da su to haka kuma idan ka bi hanyar hanyar ƙungiyoyin al'umma wanda a turanci ake kira civil societies ko civil society organizations su ma za ka ga kana da da ƙungiyoyi daban-daban kana da na marayu kana da na uwayen marayu kana da na masu bukata ta musamman kana da na ɗalibai wani rukuni na mabukata na gaske suna da ƙungiyoyin da yanzu in ka yi amfani da su za ka isar da sakon har kasa ban san dalilin da isa ake dagewa akan lallai in za a yi abu sai ta kan gwam gwamna shi kuma gwamna sai ta kan jam'iyya kuma jam'iyyar matasa ban san dalilin da isa ake yin haka ba. Masare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta ko sassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata.